Assalamu alaikum masu kallon mu masu bibiyar wannan channel mai albarka. Kamar yadda muka alkawaranta muku za mu kawo muku magunguna masu amfani sadida. Cewa ga mu da maganin matsalar da ake yawan fama da ita a zamanin nan musamman ga sababbin ma'aurata maza kenan. Matsalar saurin kawowa ko ƙanƙancewa al'aura. To a wannan abin da ake buƙata ba abu ne mai yawa ba sai tasiri mai ƙarfi. Shin to za a iya amfani da kowace madara ne ko kuma sai madara mai kwakwa? Ma'ana fik kenan. To za a iya yin amfani da wata madaras. Abin da yasa ake yawan cewa yi amfani da madara mai kwakwa saboda ita tana ɗauke da sinadarin kwakwa. Ita kuma kwakwa tana da amfani a jikin mutum musamman ta ɓangaren ma'aurata. Yanda maganin yake shine za ka samu namijin goro kwaya uku matsakaita. Idan kuma manya ne za ka iya amfani da guda biyu. sai a jajjaga shi idan aka jajjaga shi sai a haɗa tare da wannan madara ya zamana madara ta kama jikin goron ta zuƙo sinadarinsa inda za ka dinga jin ɗacinsa ya haɗe da zaƙin madara to sai ya zamana mutum ya shanye wannan gwangwani ɗayan a lokaci ɗaya ko kuma ya raba biyu ya sha rabi da safe da yamma ko da daddare ya sha rabi to idan mutum yana yin haka akai-akai insha Allahu zai rabu da wannan matsalar da ake fama da ita ta saurin kawowa ko kankancewa al'aura ko saurin gajiya ta ɓangaren biyan buƙata ta ibada wacce ake gudanarwa tsakanin ma'aurata.